18 ga watan Disamban shekarun 1958 18 ga watan Disamban shekarun 2003 shekaru 55 kenan da jamhuriyar Nijar ta kasance jamhuriya daga tura mallakan mulkin kasar Faransa. Matakin da jamhuriyar Nijar ɗin ta kasance a cikin sana tamkar wata matattakalar tsunduma ne a cikin kasashen da ke kan hanyar karbar yancin su daga tura na Faransa. Wanda tun daga wancan lokaci shugabannin da suka sha shuɗewa ke gabatar da jawabai a albarkacin ranar mai matuƙar mahimmanci ga al'ummar Nijar. a daren jiya ma shugaban kasa isufu muhammadu ya bayyana a kafafen yada labaru mallakar gwamnati domin yi wa 'yan kasa jawabi jawabin da ya zo daidai lokacin da jamhuriyar nijar ke huskantar wasu alamomi masu nasaba da rudanin siyasa tun lokacin da shugaban kasa ya bukaci haɗa wata gwamnatin gamin gambiza wacce ta kumshi 'yan adawa a ciki. Par la grâce de Dieu, nombreux sont les compatriotes Karon farko kenan da shugaban kasar ke maganar gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce kafa kuma shugaban ya ce yana alfahari da ita a yayin da wasu 'yan ƙasar suka aminta da shiga a cikinta wanda haɗa wannan gwamnati tamkar wata dama ce a gare ni ta gode wa 'yan Nijar kan wannan guri da nake da shi domin a gani na wannan hanya ce kawai ke ƙara tabbatar mana da sayun demokaradiyya. Baya ga batutuwan siyasa da halin tafiyar demokaradiyya shugaban ƙasar ya taɓo batutuwa masu matuƙar muhimmanci kamar zaben 'yan Nijar da ke kasashen waje wanda shugaban kasa ya ce ya yaba jam'iyyun siyasun Nijar da suka aminta domin yin baki ɗaya wajen yarda da wannan kuduri na baiwa 'yan Nijar da ke kasashen waje damar samun wakilci a majalisa. Shugaban kasa Isufu Muhammad kenan ke ƙara nana ta cewa tuni gwamnati na kan hanyar gabatar da wata doka a majalisar dokoki domin duba wannan batu na ƙara mata a madafan iko hakan da baiwa 'yan Nijar da ke ƙetare damar yin zaɓe. l'Assemblée nationale. A fannin tattalin arziki kuwa da ma'adanan karkashin kasa shugaban ƙasar ya alkawalin bi sau da kafa domin ganin an saka adalci a cikin batun ta hanyar yin yarjejeniyoyi ta bai daya tsakanin Nijar da kamfanonin da ke haƙo ma'adanan karkashin ƙasa tare da baiwa 'yan Nijar din damar cin amfanin su inji shugaban. de l'exploitation de nos ressources naturelles. can zuwa ƙarshen sa shugaban ƙasar ya ambato batun sake farfado da ayyukan madatsar ruwan nan ta baraji da kandaji wacce aka dakatar da ayyukanta a baya bugu da ƙari shugaban ya gabatar da batun sake farfado da ranar 18 ga watan disamban da tsohon shugaban ƙasa tanjamamu da ya sha gudanarwa a cikin yankunan wannan ƙasa wanda aka dakatar da shi tun bayar da aka yi masa juyin mulki abdullahi muhammad amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai